Itacen ɗan Ankara itace ne da ke bisa hanyar RNN Tisawa zuwa ƙauyen Iyatawa bisa tsawon kilomita goma sha biyu. Laftanan Sani Lauli shugaban ma'aikatar kare muhalli ta jihar Tisawa ya yi bayani kan waɗannan itatuwa na ɗan Ankara. An yi wani jeren shibkar itatuwa gehen babbar hanya daga Tasawa zuwa Iyatawa tsawon kilomita goma sha biyu wanda ya kawo wannan husa'ar da kan shi ya ɗauki nauyin kulawa da su bayan rasuwar shi magadan shi sun ci gaba da aikin da yake a halin yanzu itatuwan na dan ankara suna cikin shekarar su ta takwas da ake amfani da su ga muhammad sani ibrahim dan mirigayi dan ankara waɗannan itatuwa na iyatawa sun kasance wani abin tarihi na tesawa gama ƙasa baki ɗaya dalilin mahimmancin a kare su wannan itatuwa ina jan hankalin mutanen tesawa da kewaye kamar yadda Allah Ubangiji ya sa wannan itatuwa aka dasa su Allah ya musu albarka muna son insha Allahu kowace hanya duk wani wanda ya gani abin da za a taɓa lahiyar wanga itatuwa ya kamata ya zaburo da gaugawa tunda akwai ambironaman ya gaya musu. Baya ga muhimmancin su na kare muhallin halittu itatuwan iyatawa na halatta ga tattalin arziki na wurin alhaji sani bibi wani mazamnan tesawa ya bayyana cewa kowa na amfana da waɗannan itatuwa mutane da na ƙauye da na tasa suke cin albarkacinsu saboda indiyansu sun sai da arha wani magin sai biyar kuɗin shi kaga kenan wannan kamar hannun jari ne shi mirga alhaji barima wannan hannun jarin ba ɗiyan shi ba kawai suke karuwa da su mutane ne dubbai al'umma na ƙasar tasa suke karuwa da su kuma yanga ma da shi alhaji ne shi da ya so ya sai ya kai ga zawa nan ya kai su mai jirgi Allah ya mai gajeren kwana Allah ji kanshi Allah da hamce shi. Taniman dari na ƙauyen iyatawa bai ɓoye farin cikinsa ba a game da wannan babban aiki na mutum guda sai dai yana damuwa a game da makomar waɗannan itatuwa. E, to gaskiya mu waɗannan itatuwa alhamdulillah saboda muna tare da su muna sakin dabbobi suna shan inuwa kuma inda muke kusa da su kuma muna shan inuwa su. sai mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah eh gaskiya muna taimakawa tunda in muka ga wanda za a saran su muna hanawa. Bayan mutuwar ɗan Ankara magadansa da kuma ma'aikatar kare muhalli ta jihar na ci gaba da kula da waɗannan itatuwa kamar yadda ake cewa wanda ya shifka ice bai rayuwa ga banza ba.